أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يهوى إياه ماتا kamar yadda muka yi majunan mu alƙawari na haɗuwa wannan rana ranar larba ɗaya daga cikin ranakun da muke gabatar da sabbin kuma an za cewa rana ita yau dan Allah ya gwada mana cewa da yau ba tafsir za mu yi ba akwai amare guda biyu da muke da su wayanda ɗaya daga cikinsu ɗaliban wannan makaranta ce kuma ɗaya daga cikinsu mamarsa ɗaliban wannan makaranta ce su ne amarenmu guda biyu da za mu yi ma za mu yi karatu mu tunatar da mu junanmu da kuma su karan karatu dalilin wannan yasa amaren guda biyu su ne malama zainab sani sa'idu gulma da wadda mijinta shine malam usman umar shine mijinta sannan akwai malama zainab yusuf kan giwa waɗannan su ne amare guda biyu kamar da kuma gani ga sunan suna zaune tsakiya su ne amaren wayanda suke gehen kuma su ƙawayensu ne wayannan na tsakiya ɗin su ne guda biyu ga sunan da mai wannan kalar hijabi da mai wannan kala wanda ya yi kama da na makaranta su ne wato amare da muke da su guda biyu muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan auren kuma Allah ya ba su zaman lafiya kuma abin da nake sanar da ku cikin sanarwa da ya kamata in bayar tuni akwai wata mata da suke da kayan amshi ita ma jin labarin an ce za a yi ma'amari guda biyu ita ma ta zo tana sai da kayayyaki na kamshi ta fito ne daga wato jihar Maiduguri ga ta can kuma binciken da aka yi an ce kayan suna da sauki ɗan an tashi mai so sai je ya saya musamman ko da amarya za ka ba wata kyauta ka sai maka kayan ƙamshi ka bata domin babu abin da amare suke bukata irin ƙamshi Allah shi mana jagora to kamar da muka alƙawarta cewa littafi ne za mu yi daura shi cikin 'yan mintunan da muke da su ko a wannan da muke da su a ah, za mu yi daurar wannan littafi ɗin mai suna talhisu fannin ta'amuli bainar sauje wato shi wannan littafin wato talhisi ne na wani littafi da ake kira fannin ta'amuli bainar sauje shi wannan littafin fannin ta'amuli bainar sauje babban littafi ne wanda yake ya shahara kuma mawallafin wannan littafin wato shine wato babban alaramma na duniya wanda yake sananni ne wato a sheik muhammad sadiqin mishawi ina ji da yawa makarantar ƙur'ani suna yawan sauraron ƙira'ata wato ƙira'ata muhammad sadiqin mishawi to shi ya zauna ya wallafa wannan littafin saboda haka muna kira gare ku masanin ƙur'ani ne masanin fannoni da yawa yana da cikakken tarihi amma ba za mu tsaya mu ɗauki tarihin shi ba kai tsaye za mu shiga wannan littafi da aka yi mana tarhisinsa a shi wannan littafin an kasa shi ne zuwa bangare guda biyu akwai wato ismun awwal wa da kuma al'ismun tani yana da bangare guda biyu al'ismun awwal da kuma al'ismun tani a ɓangare na farko wato ismul awwal shine fannu ta'amuli maazauta zai zai magana ne yadda ya kamata wato namiji ya mu'amalarci iyalinsa yadda addini ya tsara namiji ya yi mu'amala da iyalinsa sannan ɓangare na biyu yadda ya kamata ita mace ta mu'amalarci mijinta saboda haka za mu hada da ɓangaren yadda ya kamata shi namiji ya mu'amalanci matarsa duk da kun ga mazan ba su nan amma dai mun san sako da kai musu domin idan an kai musu wannan kasu ɗin to zai zama na kamar suna wannan wuri kuma wannan littafi an tsara shi ne bisa ga tsari na su'al wa jawab wato tambaya da ba da amsa kamar yadda aka wa littafin a hadari malaka ce awwal darasi na farko kaifa tattaru li nafsika zaujatar. yaya ya kamata ka zaɓa wa kanka mata ma'ana ana so a karantar da mu yadda ya kamata mazaje in za su yi aure to ga yadda ya kamata su yi zaɓen mata aurensu malaki su'ala tambaya ma za yan bagi lirzaduli inda ma a radis zawal menene ya dace ga namiji a lokacin da yake so ya yi aure me ya kamata ya yi mana ce jawab ansa yan bagi lahu ya kamata ga namiji in zai yi aure an yaftara da yi zaujatan salihatan ya zaɓa wa kansa mace wadda take saliha za ta dini wal khulqil hasan wato ma'abuciya addini da kuma ɗabi'a mai kyawu. Sa'adu tambaya, mariyar mar'atu saliha wace ce ake kira mace saliha mana ce jawab ansa iya zatu dini wal akhlaqil idan an ce mace saliha wato ita ce zatu dini ma'abuciya addini wal akhlaqil mahmuda kuma ma'abuciya ɗabi'u ababen yabo duk wata ɗabi'a wadda in mai ita yayi ana yaba shi ana towa mai albarka to duk matan da aka wannan ɗabi'ar ana ce mata mace saliha amma farko sai ta zama zatu dini ma'abuciya riko da addini allati idza nazarta ilaiha sarratka ita ce matar da duk lokacin da mijinta ya kalle ta to za ta fare ta masa rai wa in gifta anha idan mijinta baya nan hafizatka in ku daga gare ta ba ka nan hafizatka fi sharafika za ta kiyaye ka a cikin martabarka da darajarka ba za ta yi ta yi duk wani abu na zubar da mutuncinka ba ita ce mace saliha sannan wa malika kuma za ta yi ƙoƙari ta tsare maka dukiyarka sannan wa waladika kuma ta tsare maka 'ya'yanka mata da ta siffansu da wannan sifar ita ake kira mace saliha kuma ita ce ya kamata kowane namiji ya yi yunkuri ya ga cewa ya samu irin wannan matar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mazajenmu da neman irin wannan matar galibin abin da ke waruwa yau za ka iso mazajenmu sun cika damuwa da mata 'yan kyalkyali-kyalkyali zankaɗazziya mai kyau ko da ba ta da addini yin in ya kawo ta gida ta ci mutunci ne ta ci mutuncin uwa tai ta ci mutuncin uban shi sannan daga baya kuma ta haura mu rigar ta iska ta san inda dare ya mata kuma ita ba aure ta zo ba ita yar kasuwa ce ta zo ne bi kuɗi da haka idan ba ta samu kuɗin ba to za ta haura mu rigar ta iska to da haka kun ji mazaje ku yi ƙoƙari galibi mata masu riko da addini hafizan ƙur'ani masu zuwa makaranta sai haka galibi ba a cika son su ba an yi son mata 'yan duniya 'yan kyalkyali waɗanda ba addini ya dame su ba ba Allah ya dame su ba ba lahira su ya dame su ba sai dai daga baya a dawo ana cizo ɗan yatsa ana neman mace ta gari kuma duk namiji inda matsalar take yana son ya samu mace ta gari amma shi bai son ya zama na gari to da haka muna kira ga mazajen mu kuma Allah da kai ne ya yi mana bayanin wace ce mace saliha

da kai ne ya gaya mana wace ce masu saliha ya ce fa salihatu mata salihai tatun. masu biyayya ne ga mazajensu masu ɗa'a ne ga Allah kun ce nan za su dini ma'abuciya addini sannan hafi za su lil gaibi? masu kiyayewa ne ga gaibi ne kiyayewa ga gaibi mai kiyaye mutuncin mijinta ko da baya nan akwai matan da ada ɗabi'ar in mazajen suna nan ba sa bakar ɗabi'a amma da zaran mazajen ba sa nan sai su ɗauki bakar ɗabi'a suna yi da yawace yawace da wasu abubuwa ta banza sannan hafi za su lala garbi mai tsare ma miji dukiya tai komi namiji ta tsare masa sannan hafi za su lala garbi mai tsare ma mijinta ‘ya'yanta ‘ya'yanta tana kulawa da su ‘ya'yan abincin zamanta ‘ya'yan ma wadda ba ta cikin gidan duka tana kulawa da su ita ce ake kira saliha da sauran wasu kofi da za a ambata malai ce su'ala tambaya hal hunaka dalilun ala matsalubat ikhtiyar zawjati saliha liman arada zawaj malai ce shin ko akwai wani dalili karara ala matsalu haka ne ala matsalubiyatin ikhtiyar zawja akan neman mace a saliha ta gari liman arada zauja ga wanda ka sanya aure ma'ana ce akwai wani dalili na shari'a wanda ya tabbatar da cewa duk namiji zai aure ya nemi saliha jawab ce amsa na'am qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce tunkawul mar'atu li arba'in Kuma za kuna da ɗabi'a in za ku yi aure kuna lura da ababe guda hudu limaliha wani yana auren masu don dukiyarta ko kuma don jarinta karatunta ta yi karatu ta yi masters ko ta yi digiri ko kuma ta ita ta karanci digirinta na uku ko na abu mai kama da shi to wani ka auri mace duba da wannan wani ha, wani yana auren mace sama da darajar gidansu diyar gwamna ce sarki ce diyar sanata ce diyar ɗan majalisa ce ya ciyaman ya kansala ce domin shi ma a ɗanlata masa ko ba haka ba wani maliha wani yana auren mace don kyawanta kawai shi dai kyakkyawa yake so masu zuwa fati masu yawon duniya handi ba kuka ce mata ko wani dini ha wani yana auren mace duba da addininta to cikin mata ga guda hudu maza Allah ya gaya muna maza na auren mace al'adu saboda abin ga hudu sai annabi ya ce fasfar bi za ta dini karibantu da auren mai addini bas ya daka hannayenka za su yi albarka haka wasu malamai suka ce ma'ana bas ya daka wasu malamai suka ce bas ya daka in baka auri mai addini ba ka rudu da mai dukiya ka rudu da mai darajar gidansu ka rudu da kyawun mace to tare ba ya hannayen hannayenka za su shafi ƙasa ma'ana talauci ya same ka ta tafewa ta same ka saboda haka wannan ababen suna nuna mana lalle sai mu kula kuma lalle mu ba da kulawar mu sosai Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya ba mu iko kiyayewa wa qala aidan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ad-dunya mata'un ita dai duniya jin daɗi ce wa khairu mata'iha almar'atu saliha annabi yace mafi alkhairin jin daɗin duniya mutum ya haɗu da mace saliha jiya da mutum ya kai ga matsayi a ce shine shugaban ƙasa shine gwamna shine sanata shine malam shine alaramma in bai haɗu da mace ta gari ba wallahi ya shiga matsala wadaka shi yasa malai ce abu na farko maza su nemi mace saliha wannan hadisin na farko hadisi ne muttafaqun alaihi wannan hadisin na biyu akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi malai ce kenan ban ibratu bid-din abinda aka lura da shi anan ka lura da mai addini mai riko da addini wa husnul mu'amalati wanda ta iya kyakkyawar mu'amala la bil mali wal jamali wal jahi faqat karka damu da mai kuɗi ko kuma ɗiyan mai kuɗi ko ɗiyar wato mai kyawu ko kuma ɗiyar gidan daraja wanda gidansu babanta babban mutum ne za a iya maka wulakanci a wulaƙanta ka sanadiyarta za ka ya ku mazaje in za ku yi aure sai ku dibi mace mai addini Allah ya dasar da mu ya taimake mu malai ce a darsu sani darasi na biyu al'ashiya'un na fi ta zidul alaƙatis zaujiya kuwa, wato abubuwan da suke ƙara ma alaƙar ma'aurata mata da miji abubuwan suke ƙara ma alaƙar su ƙarfi da damfan zumunci da zaman lahiya da kwanciyar hankali. Tsari tambaya, mayar ashiya'un na fi ta zidul alaƙatis warti ba ɗan, waɗanne ababe ne suke ƙara ma alaƙar mata da miji ƙarfi da ƙara ƙulluwa da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wa bi bihal muhabbatu kuma wato soyayya wal mawaddatu da ƙauna su samu ta sanadiyar waɗannan ababen waɗanne ababe ne malaki wa haka mutum biha fi ma yadi saboda haka na umarce ka ka tsayu da abubuwan gada da za su zo kai namiji ka kula da ababe ga sunan har kusan guda wato ina jin a guda goma sha ɗaya ne haka ne yana jin abubuwa guda takwas wayanda ake son kowane namiji ya kula da su domin ni domin ya ƙara samun zaman lafiya shi da iyalinsa ya samu aminci ya samu soyayya ya samu ƙauna tsakanin shi da iyalin na ɗaya da gaske abin da ake so mazaje su kiyaye ma mata in suna son samu zaman lahiya da kwanciyar hankali da soyayya shine at-tazayyun wato shine at-tazayyun wa tajammul shine su zama masu kulawa da tsafta masu kulawa da kwalliya namiji ba da kwalliya kulla kwalliya ce haka ne kulla ana kirga ta a matsayin kwalliya takalumma a matsayin kwalliya su zabba da sauransu ga sunan ababe na kwalliya wayanda mace tana son daga ga mijinta da su ba son daga mijinta ya haito ga shi nan wani iri haka shekaran jiya mun yi wata nake tambayar mata shin akwai wanda ka son a ce mijinta kazali na suka ce a nace to me suke so suka ce su abinda suka so duk wani taro da za a yi in mijinsu ya hito mace na son a ce mijinta ya haina kowa haka ne a ba ku da babban murya su jiya kun ji maza mata sun ce ka kiyaye duk sanda za ka yi ta cikin wani wuri ka na son a ce hitakka ta haika kowa mace ba son ta ga mijinta ga shi nan watsin barki riga daban kula daban barkata nan ga nan kayo ga nan to mace ba son hakan da haka ana son a tazayyun ado da kwalliya da tsafta malai ce kun jamilan mutazayyinan da'iman fi baitika ana son ka zama wato kun jamilan ka zama mai tsabta mutazayyinan mai ado da'iman koyo shi fi bai suka cikin gidan ka ma kun gani a gidan ma in kun kula al'adar mu ta maza ba mu cika kulawa da tsafta da kwalliya ba a gidajen mu sai dai mun yi waje ko ba haka bane galibi sai dai mutum ya zauna da wata riga wata jallabiya kamar wata gatanan ta gado da wani wando haka ya sa mace ba ta son in kawayen su shigo cikin gida su rinka irin wannan hita to da haka akwai buƙatar namiji ya dinga yi mace ado da kwalliya a cikin gida Halibun Abbas Abdullahi ibn Abbas yace radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu da shi da mahaifinsa yace inni la atazayyunu limra'ati yace ni nakan yi ado da kwalliya ga matata kama uhibbu an Zayyana bi kamar yadda nake son ta yi mini ado da kwalliya wa tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ya auri wata mace fa qala lahu jadduhu sai kaka ne yace masa wa kana min al-hukama daman kakansa yana daga cikin mutanen da Allah ya cusa ma hikima Allah ya azurta kakar da hikima da ƙwarewa da abubuwa sai dai da ya yi aure shi wannan yaron sai kakansa ya ce masa istakasir mina ɗibi irin abin gada aka kai ango wurin kakanni a mai horo to shi kakansa horon da ya masa zai ce istakasir mina ɗibi ka yawaita sa turare wanda wannan ya sha bambanci da kakanninmu na yanzu mu kakanninmu yanzu sai dai a faɗa maka cewa to ka ka gani ka ke gani duk da ma'ana a yana da kyau amma sai a ce to mace ba a yarda da ita ka dinga kare da abubuwanka ka bar wani tana sanin ka kuma sai kadin mu cewa ka bar shawara da mace to ka yi shawara da wa kaga wannan horo irin nasu ba daidai ba ne da haka duk horon da an kawa namiji da kuna ne inda aka yi mana horo sai ku yi kuka a ce mace irin wanda kuka ce matsayanku namiji ba dan goyo na ba wala mu ma an kuka ji abin da uwaye mu da kakanni ka faɗa mu daga da ku wala sai kun kuka da hawaye amma kun ga wannan kakan bai irin wannan umurnin ba sai ce ma ka istakasir min ɗibi ka yawaita amfani da turare fa innal mar'ata domin ita mace idza masu ɗiba yayin da ta ji kamshin turare ta sansani turare to zakaratan nikaha sai ya tuna masa da aure kun gane ma'ana da zarar mace ta ji kamshin turare sai ta tuno da lokacin da tana amarya ta yi aure sannan in wadda ta yi aure ce za ta ji ƙauna da soyayyar mijinta za ta tana son ta haɗu da mijinta za ta tana son ta ƙara matsowa kusa da shi saboda haka wannan shine abinda wannan kakan yake umurtar wato jikansa wanda ya kamata dukkanin mu kula da wani kuma Allah da kai ne ya yi magana ado da tsamta, da yanzu yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce masa وثيابك فطهر وثيابك فطهر والرجز فأجر cikin maganganun da Allah subhanahu ta'ala ya umarci Annabi Muhammad yake masa wasiyabaka fatashir tufadanka ka tsalkace su ka tsamsace su ka goge su ka gyara su ka daina yadda kana jan ka, tana ja da ƙasa ka fi ƙasanta wata rana na taɓa ku wannan labari wata mata ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ta kawo tsarin mijinta ita dai abin da ta kaso a raba auren su annabi ya ce a'a ya araba ku ta ce eh araba su annabi ya ce a kira mijin aka kira mijin sai ga yanzu da allakiya su masa duk ta dunkule jul makal-makal ya sai annabi ya masa ishara haka ya ce ya ta waje yana nihin ya ta yana hita aka tare aka ce kai ka sa abinda annabi kamin ya ce a'a yana nihin ka sai ka wanka ka sai ka wanki ka sai ka sha karka sai ka dawo ya ko sai ya wanka ya wanke tuwayi ya goge ya gyara karin guga na tashi ga karshen turare ga kai ya tashi ya samu ayyuka na gyaran kawai da ba sa abu shari'a ba yana kamshi da ya zo dama mutum na nan zaune sai annabi ce ina matar nan ta zo da ƙara ta ce gane ya rasulullah ya ce zauna nan ta zauna kamar saman kujerar nan ya ce ina mijin da ta kawo ƙara ya ce gane ya ce kai ma zauna da can da ta zo suna nesa nesa amma yanzu sai annabi ce ka matso kusa ta matso ta zauna ya ce miji ya zauna kusa da ita ya zauna ya ce ke boye Allah ka abin da kike ta ce to ni dai ya ce ni kike ɗazu ta ce ce kuɗi ba ya kai ta shi ta kuɗi zuwa harka auren kun gani mace ba su ƙazanta don haka yana da cikin abin da muke kira ga mazajenmu su kula da tsarka abu na biyu daga cikin ababe guda takwas da suke kawo da zaman lahiya da ƙauna tsakanin ma'aurata da ake so mazaje su kiyaye ma matansu ikiramu ahalin zauja wato mutunta ‘yan uwan mace. Duk mace ba za ta tana son ka ba, kana wulaƙanta ‘yan uwanta, kana wulaƙanta ubanta, kana wulaƙanta uwarta, kana cin mutuncin danginta ba za ta tana son ka ba. Ikiramu ahalin zauja. ce la shakka babu shakka. Anna ikiramun zauji lalle ikiramin zauji a ƙariba zaujati mutuntawa da miji zai yi ga dangin mata sai. bimma yazidu alaqatihima yana daga cikin abin da ke ƙara alaƙar su yana ƙara ma alaƙar ta ma irtibadan alaƙar su ƙara dunkulewa ta ɗunki ta zama su koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wa kada Kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mu a ƙariba zaujati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana girmama yana mutunta yan uwan matarsa wa ya tarimahum yana girmama su wa yafrahu bi ru'yatihim yana farin ciki da ganin su domin yanzu wa wani namiji da ya ji an sallama sai ce halan wanta ta ita ba ta da aikin sai zuwa ki. domin ya gaza sai gidan wa kaunar tata ko ya tata wani da ya shigo cikin gida ya ki ko ya ki ya yi abu san an ya dauri ya turnike to me kake so yan uwansa su fara zuwa inda take a musulunci ma har da uba da uwa duk akwai lokacin da aka su dinga zuwa suna ganin rayuwar da ɗiyansu ka yi gida iyakar su yawaita zuwa ko amma lokaci bayan lokaci ta zo ta ga abin da aka ko tura wa kyallarta su je su duba mata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sun ji dabi'arsa yana murna yana farin ciki daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya ga ƴan uwan na Khadija sun tinkaro sun zo gida sai ce ka ina ma a ce yan uwan Khadija don na ga tafiyar su irin ta ta sai ko su zama sai ce eh, eh ai na ce yan uwanta kun ga wannan ya nuna har tar da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi mata wannan karincin yana musu su yan uwanta yana aika musu da dabba in an yanke gidansa akuya ya ce aika musu cinya yan uwanta da ƙawayenta saboda haka wannan abin yana daga cikin abin da yake karwawa ma mata amma bari mu tambaye ku ku mata shin ku mata da gaske ne irin wannan abin mutunta ƴan uwanku yana sa ku kuna son miji na baya ban san ansa ba da gaske ne to Allah ya ba mu iko kiyayewa mu zata na uku da gaske abin da yake ƙara danƙon zumunci tsakanin mata mata da miji wanda ake so na miji ya kiyaye mace shine mulaha ya dinga mata murmushi da suke fuska mala kun tsaliqal wajen ana son ka zama mai sakin fuska mutabassiman li zawjatika mai murmushi ga matarka jama'a kuna ji eh mi kuka ce a ku ɗa ba a faɗi mujiya jiya mu jara wai ce wasan kai wasu maza ka wani in ya shigo cikin gida sai ka ce wanda an ka aiko wa manzon mutuwa aka na, to Allah ya ba mu ikon gyarawa shedan ne ka ingiza mutum in zai shigo cikin gida sai ya ta nuna maka wasu abubuwa cikin gida marasa kyau sai ka shigo cikin gida a busan ɗan ɗabila eh amma da za a ce kai ka iso mata ta ɗaure ta turnuke ai ba za ka ji daɗi ba saboda haka mu maza akwai buƙatar mu kula da wannan wala ta kun abusan kada ka zama mai ɗaura huska kaluhan mai canza huska bilbaiti da'iman a cikin gida koyaushe ya sako wadda inda bisa ga mijin ta yasun da kirci rasa cewa da kirci da inda ya nisa na haƙi na ya kawo Allah ka sa ta inda haka su saboda wani da yana cikin gida duk to zai tafi kan sun ce don Allah wa da ka sa haka kafe madogar da haka zai yi Eh? akwai wani yaro akwai wani yaro bai taɓa ganin dariyar baba ne ba cikin gida ranar ya yi garka sai abokan uba ne sun ka taho wurin uban sai ga uban na ɗaga ƙawa sama yana dariya yana taɗewa sai yaro da sheka cikin gida ce mama ta ce na'am yau na ga baba na dariya wato yaron da suka gani uba ne na dariya Allah jama'a Wasu da rayuwa ce wannan saboda gaskiya bai dace ba Allah ya taimake mu mala ce, fa inna tabassumu zawji domin murmushin miji wa wajen yi da sakin fuskar sa da zai ga mata sai, min lawazimul mawadda yana da cikin abuwan da ke ta samun ƙaunawar muhabba da soyayya fi ma bainahu ma a na hudu nida'uz zaujati wato shine kiran mace bi ahabbil asma ilaiha da sunan da ta hisu muna tare daga gaske mata kuna son mazajen ku su dinga kiran ku da sunan da kuke so to shine yace kiran mace da mafi kaunatuwar sunanta wa nida'uz zawjati bi ahabbil asma ilaiha kiran mace da suna irin wanda so so min akabarin da wajibul mawadda mahabba yana daga cikin mafi girman abubuwan da ke lizintar da samun soyayya wal mawaddati da ƙauna fi ma baina zauji wa zaujati tsakanin miji da mata wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya kasance yunadi aishata yana kiran ummuna aisha radiyallahu anha bi ahabbil asma'i ilaiha da suna mafi kaunatuwa a wurinta fa yaqulu yana cewa ya aish annabi ke nan ba eh aisha ta amma sai ya canza sunan ya rage wasu abubuwa yana kiranta aish da Allah ko ke da an ai zaki dai ana ta miki aisha sunan zaki ji daɗin shi ko to annabi sallallahu alaihi wasallama yana canza sunan ya mai sai wannan ko ba ba ne. bane don haka za a kira matarka da suna na girmamawa malama hajiya mamawanci, mamawa ne my love my kaza my dear my menene duka ana yi dalil da sauransu duk mace na son wannan ko ba haka ba eh da saboda haka mace na son a kiraye ta da suna mafi kaulatuwa a wurin ta ina ya kamata a ce mu zauna da ku ba kuwa ku wani juna kun ka su ko ba haka ba eh dan Allah da ni dai zan zauna da iyali na dole su sun ka su a samu eh don mu mu gyara gaba da a fara gyara eh zan tambaye ta wani suna wani suna sun ka su kowace wani suna ke ka in kira ki da shi kuma in yi kokarin lizumta ma kiran ta da wannan suna in sha Allah za ku gani a aikace sai ku ko in ku je hadi to kar ku yi dariya da tun daga malama ne sai malama ke zaɓi sunan da kun su eh don haka sai a kama kiran cire eh da ba mu sani ba ne yanzu kuma mun sani ko to Allah ya gawarta mana kuma 'yan uwa mazaje ina kira gare ku kowa ya koma gida ya tambayi matarsa wani suna ta yi ƙauna duk sunan da ta yi ƙauna in dai bai sa ma shari'a ba sai mu dinga kiran ku da shi wannan sunan wanda shi zai ƙara kawo zaman lafiya da ƙauna tsakaninmu da mu da a saurara duk namijin arziki duk namijin albarka duk namijin alkhairi me yake so ya samu zaman lahiya shi da iyalinsa idan ba ka da zaman lahiya kai da iyalinsa duk da sana'a ta kai za ka ga sana'an nan na shi baya amma in kuna zaman lahiya kai da iyalinka kuna zaune lahiya lau sai a ga alkhairi da albarka na ta dararowa saboda ka ina kira ga 'yan uwana maza ku yi hankuri ba wai komai ba da shari'a ce tunda mun karanta ga hina a shari'a ce mu bi shari'a yan uwa abu na biyar duk da sa abin da mun ka baku mata ya kai don kusan minti talatin mun kai za ka mata ya mu ɗage daga ɓangaren mata eh, ɓangaren maza mu koma ɓangaren mata ko a ƙara a ƙara to shi kenan na biyar mu'asharatu hadin ma'aruf ana so namiji ya yi zamantakewa da matarsa ya da shari'a ta ce a yi zamantakewa Allah ya ce wa ashiru hunna wa ashiru hunna bil ma'ruf eh. fa in karitumuna wa ta'tabiru shay'an wa yaj'al Allahu wuzi khairan gazira. kun ji a ashe wannan cewa a yi zamantakewa da iyali da shari'a ta ce umarni ne na Allah Allah ya ce wa ashiru hunna ku yi zamantakewa da iyalinku bil ma'arufi shar'an yar shari'a ta ce a zaune ba daidai ba ne ka raba mata da ƙannanta ka raba ta da yayyanta ka raba ta da ƙawayenta ka raba ta da uwarta ka raba ta da ubanta ka dawo cikin gida kana gwada mata wani ya daidai kuna jin daɗi mu da Allah mu bari ya kamata mace in ta zo gidan miji da hikin daɗinka sama ga uwar cikinta sai ka lallace ta kayan da ka cikin ka haifar zuwa inda ba mace ne sai zai gani ka ta ce gaba da Allah ba ni zamana haka aka so an gane so aka kai da kyawun zamantakewa da kai da ita wannan wato iyalin taka da hijin daɗinka sama da yadda take jin daɗin mahaifiyarta sama yadda take jin daɗin mahaifinta sama ga yadda take jin daɗin ƙannanta haka ake so amma wallahi abin da wasu mazajen maka yi ka kai mata cikin gida ka takura mata ka hana kowa ya zo inda take dangin akwai ma wanda ka ya gida kuma ya sayar da mukuzi haka ne labari ya ku bari in maimaita to me ma'anar wannan so haka ya kace ta ku saurara akwai namijin da kare gida kuma babu mukuli wurin matar wai mukuli na wuri nai wai a dole bai son sai hulɗa da kowa to in tambaye ku ku bari in tambaya in tambaye maza ku kai yanzu a matsayin ka na mai gida shin lokacin da ka je an ka ita daga kai sai ita an ka zuwa? ko ku tana da uwa tana da uwa ko tana da uba ko tana da abokani ko tana da makwabta ko to ka ce wayanzu ba su hulɗa da kowa ka masa adalci to wannan ke sa mace ta ji kura ta nemi cewa ita kan lalle ilalle lalle sai dai kura saboda ta turawa saboda haka mazajen da suke irin wannan su ji tsoron Allah su daina irin wannan mummunar ɗabi'ar bai dace kyakkyawar zamantakewa wa mu'ashiratul ali bil ma'ruf malaka kyakkyawar zamantakewa da iyali min akabari da a'imul alaƙatin zaujiya yana daga cikin mafi girman abin da ke ƙara ƙulla zamantakewar mata da miji Allah ta'ala Allah ya ce wa hun bil ma'ruf suratul nisa'i aya ta goma sha tara wa zalika wannan kyakkyawar zamantakewa bi husnul mu'amalati bin arzik kuma ku san wani abu ba in mutum na neman mace kani ya kawo ta in ka ga wanda yake mu'amala da kannanta da yake mu'amala da kannan uwarsa da yake mu'amala da kannan ya da yake sake masa huska baki sai nan ana kamshin turare an sai jirkira ko a shi yau da ta sai aka yi yanzu ta zo gida an wulakanta ina za su sa kanta saboda haka wannan ba daidai ba ne malai ce wannan yana kasancewa wa zalika bi husnul mu'amala ta hanyar kyakkyawar mu'amala minar rizq ta hanyar tausasa masa an ce in ka aure budurwa dole ka yi hankuri da ita wajen ababe guda uku to galibi ba mu gano ba ka aure mace budurwa sai ka yi hankuri da ita wajen iya magana don ba su iya magana sai ka yi hankuri da ita wurin kwanciyar aure sai ka yi hankuri da ita wurin iya abinci to wai wani kawai da ta soyo ta dawa abinci ta yi da waluka ta sa gishiri da ya kace ban an tambalalla in ba ba dabbanci wani irin abu na uwayen ki dabbalallu ya tambalallu ya tambalalla kaga abu ya ɓace. ka ce to ni dai ni dai ba ni a ƙiyar dambalalla ba gobe har kuma mace mutu fiye dambalalla ka ce to ka san inda dambalalla take to waye bi ɗan in ka gaba ta iya ba sai a koya mata an gane sai a koya mata a karantar da ita malamai sun ce abubuwan guda uku dole sai an yi hankali wani abin bakin ciki wai wata mutum zai auren budurwa wai ya ce ka suwa wurin sai maganin maza wai maganin maza me kai ka wanda ya auri budurwa sai maganin maza wai maganin ƙarfin maza da kunya daga an kai wa mutum yarinya ran da aka kai ta jina jina an ɗauko ta an kawo ta gida me amfanin wannan rayuwa ba daidai ba ne kullum nake gaya da maza akwai buƙatar kan an kai mace ran da aka kai ta da Allah ka ɗan lallaɓa mata. ka tausaya masa kai in ma za ka iya ga Allah ƙyale tarar domin abin da malamin suka ce galibi abin da ke kawo matsalar da ake samu na mace ta dinga tsoron namiji kuma a samu matsaloli daga lehin mazan kamata ya yi ran da aka kawo ta ta ga alamar ran yadda kake dinna a haka da riga da wando da komai ba ta ga alamar ko hula ka cire kana zuwa a gajiye sai ta ga ɗaya ka ce kai wallahi tun na gaji a yi ɗai hirar soyayya ran nan a yi ciye-ciye a yi lashe-lashe a yi taɗe-taɗe a wani aladan a gita nan a ban kaɗa daga ko ta mata ta ba kai ka kyale ta gobe a yi haka jibi a yi haka malamai suka ce a hankali ita za ta dinga zuwa da wasu maganganu na neman ɗin eh tana da bukata da kai to an ce irin wannan lokacin ba za ku samu matsala ba amma ka zo da rana tsakiya an kawo yarinya babu sassautawa da tsawowa ka cire hula ka cire riga da sassai ga gajeren ta ga dindikin ƙari ita koran da take duniya ba ta ganin namiji haka sai ta ji ɗan gaban tana uku bala'i yana gusawa sai hawaye ba haka ba ne haka da ana mazajen mu kusan sassauta ku bi a hankali in wani wannan wani na aiki to amma mala ai an matan ne ko su yanzu kaza kaza to in ka san da mun tabbata da ka dauko ai ka sani ko Allah ya sa mu gani saboda haka mala yace wa zalika bi husnul mu'amala min arzqi ta hanyar tausasa mata walilin da lausasa magana in ka aure budurwa sai ka yi hankali da ita kana karantar da ita wal nusi da ya mata nasiha wal irshadi da nuna mata hanya dan ba ta gane hanya wata na iya kwana biyu ta ce ni dai gida ta ne gida ke da keji ta aida mai yanzu ba ina dan samu gita super market kaza na dan sayo kaza da kaza ba yi ba ne ki bari amma yanzu ko ki je gida eh ki za su ne ki zo gida haba da Allah zo mu dan ce mu dan zagayo kuna dan yawon unguwa ku sai wa unguwa ku sai nan ku sai nan kuna dan yawa duk da mu sai da ka sai fata to amma in ba kai mata haka nan ba ka zo ta cikin gida ka ta ka ce wai ba ka zan kowa ko cikin gida kaga dole a samu matsala shi zai sa mace ce ta gaba ɗaya kayan ta rayuwar an gane ko malai ce saboda haka ta hanyar kimtsa ta da lura da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi ya fi istausu bin nisa'i khaira ku yi wa mata wasiya su yi zamantakewa da matansu ta alkhairi in ji manzon Allah ku umarci mazaje su kyautata alaƙar su da matayensu fa innal mar'ata hulikat don mace an halicce ta ne min dila'in daga awaza wa inna a awali shay'in fi dilali mafi karkatar abu cikin awaza a alamu ita ce awaza sama fa in su tukimahu idan kace kace kana son ka miƙar da ita kasaratu za ka kare ta wa in taraktu kunjawa in kace wai mace ka auro ta musamman budurwa kai tsaye tsaye kai tsaye dole a samu matsala don kana jin samartaka tana jin samartaka ta ce wallahi kallon sama na da ƙasa wallahi koyo mun karatu akwai goma irin kamar su bukata kuma haka ba ne ita ba ta gane cewa yanzu ga duk waɗancan tara ɗin duk sun batta sai ka lallashi ta haba kina da wani bani ba ne ai eh, ba ki da wani wanda ya wuce don waɗancan duk ba daga gaskiya ba don musu aure ki amma ni ne musu yanke na gaskiya maganganu na lallaɓa da lallafawa kana lura da ita wa ina a wajen shi'in zirzala'i mafi karkatar abu cikin a waza a'la ka in zahabta tuqimahu idan ka ce kace kana son ka miƙar da ita to shi kenan wa in haka ne ba za ka iya ba wa in taraktu in ka barta lam yazal a waje ba za ta gushe ba a waje tana karkatakka ma'ana sai dai ka ga a hankali su bin nisa'i khaira manzo Allah ya ce ku yi zamantakewa da mata zamantakewa mai kyau wannan hadisi Imamul Buhari ya fitar da shi na shidda musa'adatu zauja fi a'malil masiliya ku kun da cewa a ci gaba kan maza su ce ba ai maganar ku ba a bari haka nan a wada mata a bari haka nan ku. to an ce a bari haka nan a je wurin mata su ma a ɗan taɓa. su yanzu sauran abubuwa sai ku isa makanku da kanku amma dai a gurguje bari mu dan wade su na musa'adatu zauja taimaka ma mace fi a'malil manziliya cikin ayyukan gida ko ba haka ba ana so namiji ya dinga taimakawa mace da wasu aikace-aikace na gida sannan na takwas al-iktaru min al-hadiyyati ilaiha ka dinga yi mata kyauta sauwa an kawo wurin ko eh an kawo wurin ko ana yi uzuri in karanta wurin malake fal hadiyatu ita kyauta in namiji na namiji na mata ta kyauta fal hadiyatu rasulul mahabbati bainal zawjayn Shi ne 'yan saƙon soyayya tsakanin mata da miji kun gane annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne ya ce ta hadu ta habu ku yi kyauta kyauta ta jawo muku ni soyayya saraka mista in mutum na mace yana kai mata alheri sai a gada in ta taho sai ta juya kanta haka tana kallon bango sai an gama hira sai ta ɗan miƙa mata ki to ga wannan littafin in ki je gida ki ɗan karanta wani littafi ne islamiyya ku ko da takan buɗe sai ta ga naira dubu goma ciki kamar yanzu misali malam usman kamar kai da a sai ka samu yan dubon ka goma sabbi sai ka je jirkira sai ka samu irin wanga littafi sai ka samu dubun nan goma misali to bari mu dan rage mai tun da dai ana mai dubu biyar ko ko a dan rage to nawa biyu ko an ce ka samu yan naira ka ɗari biyar biyar guda hudu sai ka samu cikin littafi sai ka ce tuni zan wuce suka ce kuma ga wani littafi islamiyya ko a sa ko da suka zuwa ta buɗe sai ta ga yan ɗari biyar biyar guda hudu gobe yan tattaho wannan juyawa bai suka yi sai aka tana ɗan kallo je je yanka je han banku da yanka koma ƙara masa wata kyauta haka zai kasa amma dai abin da nake so ga ku su bar roƙo a bar roƙo ko da mu ɗiyanku su bar roƙon mata in mace na roƙon namiji shi ne mata yana biya mata bukatocinta shi ko in ya zo da bukata sai dole a biya mu eh kuma ku bayyana wata dama wata musu bar roƙo su bar cewa a yi a sai musu waya su bar cewa a yi musu kaza su daina Allah ya sa mu gane waɗannan abubuwa a ana neman su akwai wani mutum cikin imamu malik ya kawo wani a cikin wadashi yace wa kana rajulun min tsokala akwai wani mutum cikin wasu mutane cikin mutane masu hankali shi ko ta kulla tai kullama zauje minhu zawjatahu duk sanda mata tai ta yi hushi da ita da shi da ita in mata tai ta yi hushi da shi salaha bi hadiyatun tuhibba sai ji da abin da ta so wannan kyauta ita abin sulhu kun bayanta inda duk mata sai na fushi da shi shi ba uwayen ta yake faɗa ba ba wasan me yake yi sai ya sai ya abin da ta kaso ina wata na buƙatar kirishi i e, wata kirishi ta kaso wata aliba ba ta kaso eh wata agashe ta kaso wata mai faɗi faɗi ta kaso irin wannan wanda aka ɗan sama dan baɗi haka kuri kuri ya ke ce masa eh tsirai wata tsirai ta kaso uwa ne ya sa a tunda mata ta kafu to in yanzu sai ya sayo biyar ka kuna musu in ka tsoron a daidai haka da ta ji amshin waɗanda abubuwa na buga cikin ɗan halami na nan ga halami na nan ga tana wani gwasi na gwasi ne sai ka koma ka shi baban wanda ko yaran da kasu ba ce ci musu ya ta ne da na buri Allah ya ƙara wa iyaye albarki. an shirya ko ba shirya ba sai nan wannan shirya abin da ake so a saurara a saurara akwai wani da yanzu yana gaya da sun samu matsala da mata kai ko ba ta magana da shi ba su ne ni ce ni ka fahimci ka so ya ce to gaskiya abin da ta kaso tana da matsalar sutura na ce kai ka samu kamar mai guda uku da towa cikin gida sai ka miƙa mata ka samu kamar dubu goma na ɗinki ka ce ga suna a ɗinka to towa da ya mata haka nan duk gaba da suka da ƙiyayya da aka yi da har da abinci aka yi sai ya so ce ina abinci da ina wanda sai ki ɗauko mai yanzu an daidaita to da haka maza yana da kyau kula da wannan in Allah ya hore maka kyauta irin wanda haka iya yi akwai kyautar da namiji ka iya yi akwai da bai iya yi Kuma ba haka ba kowa ya yi gwargwadon hali ne ya yi ma matarsa kyauta Allah ya sa mu dace jama'a wanda akwai abubuwa da yawa za mu tsallake za mu je zuwa ɓangaren mata su kuma sai mu yi magana ga sunan abubuwa da yawa eh ko mu faɗe su a gurguje mu ba su shakkiwa wa wasawasin shaitani muji ana so ya nisanci shakka da wasawasin shaitan da yawa wasu aure ya mutu akan harakar shakka namiji ɗaya zauna ya shakka ya ta zargin mata ce to ba a so haka da wasa wasi na shekar ba a so haka da. sannan darasi na hudu istinabu mati, inda kullu sagiratun wa kabila, ana so a nisanci rigima da mace inda matsala babba da karama ana so in mace ta kafa kana rigima cikin gida kana da abin nan kana kalakatai to babban laifi amma wani yan matsala ba sa kara ta karya ba sai ga yana jidali to babban matsala ka yi jidali alama ka yi jidali kira an saka da kawai ni ka damu saboda ana so mazaje kula da wannan daga cikin abin da ake so su kula akwai su bil zauja shawara da mace duk da ana shawara ba a shawara da mace annabi sallallahu alaihi wasallama ga dogon hadisi nan da aka kawo muna annabi ya yi shawara da ɗaya daga cikin iyalinsa sannan akwai lizumu sabr wal hilmi lizintar hankuri da juriya da mace sannan akwai istinabu tasabu'ul asarati wato ana son nisantar bibiyar ta lallabiyar masu da kurakuranta kana ji kana gani za ta yi ba daidai ba ka kau da kai kai kawai ba ba wannan yana ƙara danƙon zumunta akwai al'adalu bainar saujati yin adalci tsakanin su matan akwai istinabu zarbi a nisanci bugun mace akwai istinabu gaya gayaba an zauja kada mutum ya daɗe in ya yi tafiya bai dawo inda iyalinsa ba ana son duk da kai lokaci bayan lokaci ka dawo ga iyalinka muna labarin abin da kawarwa wasu mazaje wani sai wata shidda wani wata bakwai kai wani shekara yana wurin zida kuma ta wurin zida ga ana ta ana bida ba shi an matsala ita ka bar ta nan ba miji ka sai ta kana zida bida ka sai ka kwasa muku abu ka kawo mata sannan akwai wujubu ta'limul ali wajen karantar da matarka waɗannan dai a gurguje su ne ababen da ake so a kula da su to gaskiya mun je bangaren mata su ma ya kamata ka ba su ɗan mintuna eh su ma bangaren mata a ba su mintuna irin yadda gwargwado ko da dai nan a ɗaya minti ishirin can da waɗanda goma sai a sa minti talatin su ma mata a faɗi su ɓangare, Tunda ga